jam'iyyar pdp a jihar kaduna ta ce gwamnatin jam'iyyar apc a jihar ta rasa manufa shi yasa ta gaza yin abin a zo a gani shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumi na jam'iyyar pdp a jihar kaduna kuma shugaban jam'iyyar a karamar hukumar ta arewa malam abdullahi aliyu babawo ne ya gaya wa manema labaru jim kaɗan bayan wani taro a garin kaduna cewa pdp ba za ta rungum hannu tana gani ana yin abin da bai dace ga al'ummar jihar ba saboda mun rasa zaɓe ba shi ne za mu zauna mu yi shiru ba rashin zaɓe ma zai sa yanzu mu tashi tsaye kuma mu yi wa mutane aiki gwamnan jihar kaduna ya fito da wasu kudurori nashi wanda yake ba daidai yake da abin da talakan jihar kaduna ke so ba na farko ya fara rushe-rushen nan a zaria wanda yake yi rantsuwa wanda duk ya shiga filin makaranta zai taɓa shi amma sai gashi cikin mamaki ya ba talakawa sati uku ya rusa su ya shigo kaduna manyan mutane da ya kamata ya rusa tuntuni ya kasa kuma mun san ma ba zai iya ba saboda Allah adalci kenan na biyu ya zo ya ce ba magana indigenization wato zama mu kai dan jihar Kaduna ne ya nuna cewa da Inyamuri da rabe do wani wanda ya shigo Kaduna nan ya zama dan jihar Kaduna ba zai yiwu ba saboda wani kuduri nashi nan yana so ya zama shugaban kasa ya zo yana takura talaka yanzu dan jihar Kaduna na neman dan sanda to yanzu da shi da Inyamuri da rabe duk za su ta gwagwagwa wannan saboda haka wannan ba za mu yadda ba kuma dole mu kira mutane a tashi tsaye don a yaki wannan abu. Honorable Abdullahi Ali Jugunu shine shugaban wata kungiya ta nakasassun jam'iyyar PDP kuma shi ma ya koka da salon gwamnatin jihar ta Kaduna. Canji rushe rushe shi ne canji da kama jama'a to zata mutane da kuncin da masu ke shi ne shi canji a kasar nan je ka bakantu na primary school je ka ba aikatan su akwai wanda ke a wuta hudu ba biya shi albashin shi ba shi da ci gaba. Wataƙila irin surutun da kuke nesa gwamnati ce ba su ce muku komai ba saboda kuna fama da takaici na irin kayan da kuka sha ne. Wallahi ba wani ci da damuwa a cikin wani abu ni dan kasuwa ne ni dan siyasa na san gobe zan cire ba gobe kuma zan ci shi da wataƙila ba dan siyasa bane ya shigo ne ya ci gajiyan wani wallahi idan ba da Al-Buhar eh, ba Irfa'i bai so shi mulkin kasar nan ba ai an san wa Irfa'i kuma yanzu wannan yan siyasa jihar ita talakan jihar Kaduna ya na musu irin kalansa su ma daga ƙarshe ya fito yanzu ya zuwa a sake takara gani zai ci sai dai fa duk da waɗannan ƙorafe korafe mai magana da yawun gwamna Nasiru in jihar Kaduna Mr Samuel Arwan ya ce ba za su tsaya cacar baki da jam'iyyar pdp ba wa'annan 'yan pdp dole ka tausaya musu idan ka gan halin da suka iske kansu a yanzu mutum ne fa yana fa mulki sai inda ya yi da dukiyar jama'a na shekaru kusan goma sha shida aka wayi gari allah cikin hikimarsa mutane suka jajirce suka raba su da wannan zalunci wadda suke wa al'umma to ka gan dole su fito suna irin wa'annan maganganu wanda ma gaba ɗaya batun ba ma za ka fahimci me ake magana a kai ba to dalilin da ya yasa kaji mu ba ma zagin mutane ko muna mayar da mutane ko muna wasu maganganu shine mu fa an zabe mu ne a jihar Kaduna domin mu yi aiki saboda al'ummomin mu gaba ɗaya suna cikin wani mawuyacin hali ne so mu a yanzu wadda za su yanke mana hukunci talakawan jihar Kaduna ne wannan dai kusan shine na farko da shugabannin jam'iyyar pdp suka fito a hukumance baro tun bayan zaɓe a jihar kaduna suna ƙalubalantar salon gwamnatin jihar ta kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya